من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك أولئك شر مكانا وأضل سبيلا ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فلما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين ثم أما بعد يوم مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙare ma Allah godiya subhanahu wa ta'ala wanda ya sake tara mu a wannan masallacin mai albarka domin ci gaba karatu a cikin littafin Allah mai tsalki yau muna hudu ne ko ko biyar ga watan rabi'u sani bakwai na muna bakwai ga watan rabi'u sani jiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara 1433 wanda ya daidai yau muna sha biyu ko? muna sha biyu ga watan goma sha biyu. miladiyya shekara 2021 muna wa Allah ba da kusurin sarki muna jagoranci a cikin wannan karatu amma in ba a manta ba karatu mu na wancan sati mun kwana a cikin sosul furka aya biyu, yau kuma za mu tashi aya talatin 33 insha Allah malam bismillah يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا Allah maɗaukakin sarki ya saukar da wannan aya ne domin bayanin dalili da kuma hikimar da yasa Allah ya saukar da ƙur'ani kaɗan-kaɗan bai saukar da shi ɗungurungun fizo cin lokaci guda ba. Allah ya yi haka ne domin duwata shubuha suka kawo sai Allah ya saukar da bayani a kanta ya soke ta ƙur'ani idan muka ji ba za ku ga kafirai sai tsawon manzan Allah ta kakka to sai Allah ya yi mahita za su tambaye kaza in suka tambaye ka ce kaza wata rana a yau manzan Allah tambaya sai su ku bai zan ba ku an gobe to duk ire-iren waɗannan hukumomin shi yasa Allah ta'ala ya saukar da Qur'ani kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan shi yasa Allah madaukakin sarki ya ce wala ya atuna bil masalin ba za su zo maka da wani misali ba don su ɓata da'awarka su ɓata al'amarinka Allah ya ce illa ina ka bil haqqi da face mun zo maka da gaskiya a duk lokacin da aka zo ma da shubha ana son alata hawa a ɓata ma abin da tunanin al'ummarka Allah ya ce za mu zo maka da gaskiya sai kawa jama'a bayani ka wayar da kansu sai ka tunkuɗi wancan ɗaya da waɗancan mutane suke son kawo wa ahsana tafsirin kuma za mu zama mafi kyawun bayani za mu kawo mafi kyawun bayani wanda zai soke har da ya suke shi da shi yasa qur'an ya dinga sauka kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan lokacin da kafin ya soke zuwa kawo wata matsala sai manzon Allah Allah ya saukan mai ta. shi sa Allah ta'ala ya ce wala ya azmuka bi masali illa ji'naka bil haqq ku za su zo maka da wani misali fa mun zo maka da gaskiya abinda zai bata wancan karyata su wa ahsan tafsirin ku zamu mu ku mafi kyawun fasaha mafi kyawun bayani dama yana ce tafsir amin bayani malamai suka ce kalmar tafsir nan kadai aka same ta a cikin qur'ani duk qur'ani in ka yawo ce ba ka samu kalmar tafsir sai anan abin take ne shine bayani duk kuma aka zo da wani bayani sai qur'ani ya sauka ya bata bayanin da aka sun a bata tunanin masu sauraron qur'ani amma kafirai sun ce manzon Allah kuma me yasa yake shiga kasuwa me yasa yake cin abinci sai Allah ya saukar da aya to ai ba shi ba shi an manzo wanda ya wanda ya kasuwanci ba ke shiga kasuwa wannan kuma shi shi ya manzo bai cin abinci ba kuma manzo da an kai ba suna cin abinci kaga an ba su magana su to haka suke duk lokacin suka kawo wani abu sai Allah ya lalata abin sun kawo ubangiji Allah ya kare gaba sai Allah maka cikin sarki الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك ce humul ladina yuhsharuna ala wujuhihim su waɗanda ba su yarda a tashin kiyama ba su ne waɗanda za a tayar da su sannan kuma a dinga jiran su girra ala wujuhihim akan huskokin su ay yusaquna ila jahannama za a kora su zuwa ga jahannama za a dinga jin su girri huskokin su na ƙasa an rage ƙawahun sama amma haka mala'iku su dinga jin su ila jahannama har zuwa jahannama sai Allah ya ce ula'ika wa'annan masu wannan sifa sharrun makani su ke mafi suke da mafi sharrin wurin zama huwa jahannama shine jahannama ba wurin sharrin wurin zama wanda ya yake jahannama Allah ya ce wa adallu sabila kuma su ne mafi kwaci mahanya su suka yi kowa kwaci mahanya duk wanda bai yadda ana tashin kiyama bai yana mutuwa ya tashi ba ya zama a ya kwaci mahanya kuma bugun ya kwaci waye in hanya ta tana gabas to ya biya biya ya kwaci mahanya ta ba zai kai ga makasudin shi ba saboda ka wannan shi a sakamakon da Allah zai musu ran tashin biya shi na Allah ɗaukakin sarki yace aka fa'u ya yace min gairi ko kufru shi ne mafi kauce ma hanya kuskure ma hanya daga wasu waɗanda ba su ba shi ne kafircin rashin yadda tashin kiyama ba ƙaramin kafirci ba ne shi za kana ganin Allah ɗaukakin sarki so dama yana bayanin wata matsala mai nauyi sai a ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wanda ya kasance ya imani da Allah da ran tashin kiyama saboda imani da Allah tashin kiyama su ne manya manya cikin rukunin musulunci cikin rukunin musulunci guda shida rukunin imani al-imanu billahi wal yawmil akhir yasa Allah ta madaukakin sarki yana yawaita man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir Allah ka ba mu ikon bani gaba sai Allah madaukakin sarki ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا الله تعالى يقول ولقد آتينا موسى الكتاب تبرس مبعو أن لي موسى لتاس التوراة فالقرآن ليس بأول كتاب سماوي القرآن بشيني فرق لتاس من أكثر فوقان ليكون محل إنكار دميما شيني زاء دنجا موسى أخنشي wa kadhalika ma muhammadun bi rasulun rasulin min allah haka ma annabi muhammad ba shine manzo na farko daga allah an yi wasu manzanni gabanin shi saboda haka bai kamata a kafa mai kafan zuka ba a dinga damun shi an yi manzanni da yawa su mutu. allah ya ce mun baiwa annabi musa littafin a taura waja'alna ma'ahu ko mun sanya tare da shi annabi musa din nan kafa dan uwansa haruna wato haruna wazirin ya zama cin taimako a shi Allah ya sanya annabi harun shine waziri ga annabi musa alaihi salatu wasallam dama muna cewa waziri shine mu'inan mai taimako gare shi dama in ka ji an ce waziri ba an ne a sistan bane waziri an ne mai taimaka maka ministoci matsayinsu masu taimaka mu shugaban kasa shi za ka shi wuzara wazirai akwai wazirin ta'alim wazirin ta'alim shine Minista of education Minista da ke kula da harkar ilimi sannan akwai wazirin ƙarun wa shari'a akwai ministan shari'a da dokoki sannan akwai wazirin shi'unan zira minister of agri duk waziran da ka sani da kuma wazirin abin nan wazirin a shi'un maliya shi ne minister of finance ministan kuɗi duk wani waziri da ka sani an yi zai taimaka ma shugaban ƙasa ɓangarori daban-daban kenan shi shugaban kasa ai an kula aiki ne kawai ba da umarni da kuma bi a ga abin da yasa a yi an yi ku ba a yi ba don saboda duk waɗannan ministoci da aka sa duka za su wa shugaban kasa aiki saboda tsarin da an ka ka'aza gwamnati akai inda ana bi ne talaka bai da wahala saboda duk waɗanda ministocin talaka suka wa aiki in ka dawo ga res talaka suka wa aiki in ka dawo ga senators talaka suka wa aiki in ka dawo ga gwamnoni in ka dawo da daraktoci in ka dawo ciyarwomi duka talaka suka wa aiki amma kuma an ka talaka ya sa samun wala suna ji waɗanda mutane cikin su kowa kai ne ya kasu sai ga mutum ya tara abin da talakawa na yana iya cin su shekara guda ya bi da abinci shi ɗaya ya haye waɗannan kuɗin ya zama ne a rayu talakawan ka inda za a ƙidaye yanzu mu ɗauki jihar kebbi duka mutum miliyan nan muke da sashen ku kuma miliyan bakwai ba ko ko miliyan biyu ba mu kai ba to ma in ka diba za a ce a kidaye a ba kowane miliyan guda guda za a ba komi na a ce kowa a sanya abincin da ka isar shekara ba komi na ba amma sai ka ga abubuwan da suke faruwa duk waɗanda mutanen da suke wakiltar gwamnati ba su yi da yawo ba su ko hangen talaka talaka bai ko cikin bai ma gaba gare su abinda aka gaba gare su ya za'i su rayu ba masu wahala alhali kuma ba shi ba ne kuma malamai suka ce ginan nafsi ma ya kafi ka an saddi hallafi wa in za da shay'un ala za ka gina faka duk mutunan da ya rika abin da ya fi ƙarfi ne da ci to wannan wadata kuma talauci gare shi duk mutunan da ya rike abin da a sama ga bukata kai to wannan abin da ya ƙaru talauci gare shi to mu zan ya tara maka ne abin da kila ko shekara ɗari ya duniya bai ita yiwa a ga ya tara maka ne hisabi ke shi na Allah ta'ala ya ce waje Allah ma'ahu Haru na wazira muka sanya tare shi annabi Haru dan uwansa ya zan Haru na wazira ya zan wato waziri mai taimako ga annabi Haru. ga annabi musa alaihi salatu wassalam kuma tar kuma ta karatun mu na baya a cikin sota baha annabi musa shi ya roƙa da kai waje alli waziran min ahalin haruna akhi Allah ina roƙon haka taimake ni ka bani mai taimako cikin aikin gada ka bani kuma ina son dan uwa na haruna ya zan shi ne waziri na shi ne taimaka min wannan to shi ne malamai suka ce babu addu'a ta yi tsada irin wanda addu'a ba ki Allah ka mu mutum annabci ko manzanci kuma Allah shi yadda ba suwa wanda a duniya babu girma na addini wanda ya ce ka kazan rasulullahi Shi ne kulewa ta ƙarshe saboda da an ba baka certificate ka zan rasulullahi to an ba ticket na shiga aljanna don dukkanin manzanni a aljanna ne duka annabawa yan aljanna ne kamar an roƙa ma Allah ya baka aljanna jama'a ina fatan ku gane magana saboda haka Allah ya sanya ma annabi Musa dan uwansa Harun ya zan mataimaki gare shi wajen isar da sakon Allah shi rasulullahi ne Harun rasulullahi dukkan su manzanni Allah ne shine sai Allah ta'ala ya ce فقلنا ماذا فقلنا فقل إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا الله تعالى يتسف فقلنا لا تمكسي اذهب فتفي لكي موسى دهارون كنت إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا زوا متى نصر قريت عليهم ay al-qibr sun yi kibdawa ay fir'auna wa qawmu fir'auna da mutanen sun ƙaryata ayoyin Allah ay na biha za su ƙaryata da ayoyin Ya ce wa abbara bil madi li ilmi Allah ta'ala annahum na biha Allah ya ce sun ƙaryata manakon ce za su ƙaryata sai Allah ya ce sun riga ma sun ƙaryata saboda ilimin Allah ya gabata ya sani cewa ko annabi Musa da Harun sun ci sun yi wa'azi kawai sai auna bai imani shi da jama'ar sa su hamana duk ba sun imani shi yasa Allah ya ce wa'in suka karyata ayoyin domin Allah ya sani tabbas karyata ba su kuma sun tayi sun karyata an ce an faɗa musu ayoyin kuma sun karyata fa zahaba ilaihim bi risalati fa kadzabuhuma sai suka ce musu da manzanci sako daga Allah Annabi Musa ya ce ya tsaya gaban Fir'auna ya rade hina wa'azi ka san ikon Allah an yanki Musa hukuncin kisa da ya dawo a kashe shi duk wanda ya gane ya kashe shi ɗaya kawo gawa sai akwai abinda an ka ba shi amma ka san iko Allah saboda aike na Allah Allah ya ci ta hinici ce Allah inni akhafu an inni akhafu an yaftulun ina jin tsoron su kashe ne Allah saboda na kashe musu mutum Allah ya ce ni ne ake ka taimaka? sai ga annabi Musa ya taho ya fi fadar Fir'auna ya tsaya don Fir'auna kuma ya mai wa'azi ya faɗa mai magana ya kira shi zuwa ga Allah yanzu daga nan sai magana kisa ta riga ta kare magana cewa a kashe annabi musa yanzu ta riga ta kare yanzu kariyar kai na za a yi shine allah madaukakin sarki ke cewa fadammar nahu sai muka ke su shi fir'aunar jama'a sai muka ke su tadmirar darkakewa wa halaknahum ihlakan allah ya ce mun halakar da su halakarwa faqad ta'ala ala hashiyati al-qissa sai allah ya takaita akan wato gafa na kissar ya ɗauko farko ya ɗauko ƙarshe sai ya rufe kisar da bakin nan ku ba cikin aya guda sai Allah ya gama da kisar Musa da Fir'auna alhali kuma ga sura su kutum mafi yawan da kisar Annabi Musa da Fir'auna amma nan da yake Allah Allah yana son yayi bayani in summary a takaice kisar sai ya ce mun aike su sun kai ta kuma halakar da su haka shi ke sai aka rufe kisar yace iktifa'a bima huwa al maqsur saboda an an isu ga abin da maqsudin a faɗi kawai shi yasa jama'a idan mutum na magana da mutane kada ya zanga duk lokacin zaka magana da mutane sai ka saki sai ka sai ka yi tariyar baya ka ɗauko su da ka ka aji mutanen ka faɗa musu ƙasar da sun jiya ka koma ka faɗa musu sun jiya ko in wani bayanin da za ka yi ka yi bayanin ga an jiya to babu buƙatar kuma yanzu sai ka dinga ɗauko bayanin tun daga farko har ƙarshe kana maimaita ba tun da yawa mace kake ba mata su da irin wannan usulubi mace in ta kafa labari yanzu sun zuwa zuwa in za su sake maimaita shi ta kuma ɗauko su daga hukumar ƙarshe da abin da aka so ga mutum mai hikima ya rage yawan manzannu a korayen da ba a sun kai dogon magana wayanda haka magana su sun san duk abin da ake ciki ka takaita musu to ku farko da ƙarshe sai ka rubuta magana kai shurup wani shi aka ce hikima amma yawan surutu kai ta maimaitawa har ya zan abin yadda ba ba fa'ida a ciki jama'a ina fata mun gane magana yace wa huwa ilzamul hujjati bi bi'satir rusuli Allah yana son ya lazamtar da hujja wato da aiko manzanni wasu da tadmiri da kuma cancanta a darkaki mutanen fir'auna bi takzibihim saboda sun karyata shi wa tadhkiri ummati muhammadin sallallahu da kuma wato fadakar da al'umma annabi muhammad bima ta ya kawo alaihim ga abin da zai auku a kansu illam yu'minu in ba su imani da annabi Muhammad ba sallallahu alaihi wasallam kenan Allah ya sai hada mu kuma mutanen Fir'aun sun ta annabi Musa Allah ya halaka su kuma Quraysha kuna ta idan kuka ta annabi Muhammad shine shugaban annabawa shine shugaban manzanni yayi annabi Musa daraja yayi annabi Isa girma in kuka ta shi wallahi abin da faru da suna faru da ne shi amma kusur da sa aka wannan wannan kisa يا الله ka ba mu ikon gane da mafi Allah wa dokokin sarki وقوما نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما kun ga su ma mutanen annabi nuhu alaihi salatu wassalam cikin aya guda an gama da matsalar su Allah ta'ala ya ce wadhkur qauma nuhin ka ambaci labarin mutanen annabi nuhu lamma kadzaba rusula ya sa kai ta manzannin Allah duka bi takdibihim nuhan saboda sun karyata annabi nuhu manzo guda sai Allah ya sun karyata manzanni gabaki daya lidul libsihi fihim saboda dadi wadda ya cikin su domin ana tunanin babu manzon da ya daɗe cikin mutane kamar annabi nuhu annabi nuhu ya yi shekara ɗari tara da hamsin, yana wa'azi shi kai wa'azi kawai babban shekarunsu na rayuwa da waɗanda ya bayan ya bar su an halaka su ya yi shekara ɗari tara da hamsin yana wa'azi amma ka san rashin sa'a mutanen nan mutum tamanin 80 an ka samu wasu ruwaya aka ce mutum takwas maza hudu mata hudu ko kuma mutum tamanin, maza arba'in mata arba'in su ina an ka samu kuma ka san rashin sa'a hada cikin gida nai shi annabin Allah ne. hada ɗani na ciki ne wanda ya kaji da shi kan'an da an shekarar Allah ba da musulunta ka yi halaka ta da mutanen ka dibi jama'a mutum ya rage irin shekara ɗari tara da hamsin yana wa'azi kuma wa'azin da babu da ɗaukawa ya yi da daddare ya yi da safe ya yi koye ya yi bayani قال da إني دعوت lailan ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم rashin آذانهم كدب رشن رشن إيمان سياكي وفرق سكسا تكون كنا ولم كسر جوائز mutum ya sa harcin za a ɗabi nuhu ya fara wa'azi sai ya sa harcin cikin kuna kai jami'in a kawai shi na allah matakacin sarki da ya sai ƙarshen sai nuhu barin faɗa masa lan yu'mina min qaumika illa man qad amana daga yau babu wanda hukuma imanin daga cikin mutanen ka sai wanda ya riga yayi dan kuma ɗebe tsammanin imanin wani saboda haka nan mutanen ka da wa'anda ka samu kaina shike hadisi ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shira tashin kiyama wani ba annabi zai zo wa ma'ahu rahar tare shi akwai ɗan jama'a kalilan tara zuwa uku ko uku zuwa tara su ɗaya zai wuce da su gaban Allah ya wuce akwai wanda ka biyuwa tare da shi mutum biyu ko uku akwai annabin da ka biyuwa da mutum guda manzon Allah ya ce akwai wanda ka biyuwa ko guda bai da duk wa'azin da ya ko mutum guda bai samu ba haka zai wuce gaban Allah to saboda haka ka yi hankuri waɗanda ka samu kenan babu wannan su ma imani sun da haka na to ya Allah la tadar al-abdi min al-kafirin da yawa? Allah duk wani kafiri mai zaman gida ko kowane ne Allah kada ka bashi Allah na riga na yaji shi yasa malamai suka ce al'umma ba a halaka ta sai annabin ta ya roƙo mata Allah halaka sannan za a halaka mu ta mu al'umma roƙo an kai muna Allah kada ka halaka al'umma mu sabo Allah ya ya dauki alƙawari Allah kada ka kawo sabani tsakanin al'ummar ka Allah ya ce ba dauki alƙawari shi fa gara ana sabani sabani na addini na aqida wanga ya kama tashi hanya daban wanga ya tashi kama tashi hanya daban wanga yana Allahu akbar wanga yana Allahu akbar wanga yana la ilaha illa wanga yana la ilaha illa amma ko ba aqida guda ba sai no ba su ga ta zuwa wani kauye sai wadanda masallacin su da masallacin mutum shi a wallah sai ya sai ya sai ya wuce masallaci biyu ko uku ne da masallacin kwarai da gaske idan aka tashi daura aure in namu na limamin muka daura aure in wa'in kan na nasu na su ku nasu ka daura aure amma abin da ka ba su mamaki makabarta guda aka haɗe ko haka yana ba yau duk ɗari kun da akwai garin ga duk wanda makabarta guda haka ga kabarin ɗan izala ga kabarin ɗan ɗari ka diba na ko yan siyasa in ka diba za a ga in dan siyasa wanda fati ya zama babu duk har da wancan fati gaba da aka zo wannan aiza liman guda ta fara sallah a sai ga kawai na APC ga kafa da PDP to ya za a yi wannan zai gana maka duniya da ka gani wallahi wargi can ne gaskiya take Allah shi sa ya kuwa musulmi wallahi ana son mutum ya tsaya ya bi Allah kuma ka ba mutum adalci ga ta. ka wa mutum arziki ga aƙida ka kada ya zama sam da ba ka mai ba ka da dalili wallahi in ba ka dalili ga tashin kiyama sai ya yi cajin ka gaban Allah Allah ka ba mu ikon gane shi na annabi nuhu alaihi salatu wassalam Allah madaukakin sarki ya ce wa qauma nuhu lamma kadzabu rusula agarqnahu yayin da suka karyata manzanni suka karyata annabi nuhu Allah ya tsaya muka nutsar da su muka durme da su cikin ruwa wa ja'alnahum lin-nasi aya sai muka sanya su suka zama aya su mutanen annabi nuhu ba a adabin bayan suka zama aya ibrahim suka zama abin lura Allah madaukakin sarki ya ce wa atadna kun mai tattali fil akhirah a lahira lizalim daga azzalumai alkafirin azaban azaban mai zogi da zaki musulmi Allah ya kare wato kun ga nutsayar da an kuma cikin ruwa ba wai an tsaya nan ba azabar da an kuma da su cikin ruwa bayan an tsaya sai sun tashi gaban Allah su iske azaba mai zogi da su iske azaba wuta to jama'a hasara ta tabbata da mutumin da an halaka shi duniya ya sha bala'in mutu duniya kuma iske azaban lakara bal ma akwai azaban kabari kuma Kuma mutum ya mutu cikin ruwa wallahi sai ya mai azaban kabari in dai bai imani ba shi sa kana ganin da mutum da an ka ki da iska da mutum da namu zai sun da tayin nama ne da mutum da ya cike mutu cikin ruwa kiyawa ya san sai ya kama ne duka sai ya musu azabar kabari ba wallahi sai musu tambayi kabari ranar duk mutum ya mutu bai kwana sai mai tambayi kabari ko cikin cikin kihi yake wallahi sai ya mai mai tambayi kabari in mumini na ya sha ni'imar kabari in ko kafiri na ya sha azabar kabari ubangiji Allah ya kare gaba sai Allah madaukakin sarki ya ce وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا جبرنا تتبيرا الله تعالى يقول واذكر آدم kuma ka ambaci kista annabi wato annabi annabi hud tare da mutanen adawa mana ka ambaci kissa adawa adam an ce sunan kakansu ne ƙauye hud mutanen annabi hud ka ambaci wannan kista. kaga sai aka barta a takaice kenan bayanin da aka yi baya ya Allah madaukakin sarki ya yi bayanin mutanen annabi hud su ne adawa sun girma suna ganin su girma gare su suna gan cewa a su babu wanda isa gare su a suka ce man ashaddu na kowa wa kai mu tsarki duniya ta san mutum yana jin tsarki wata na iya bushe iska gane ni kamar babu babu da isa shi yasa da suka yi alfahari sai Allah madaukakin sarki ya turo musu iska iska ya musu walakanci babu abin da a walakanci kana kuri da ƙarfi kana tsaye iska ya ɗauke ka sama ya haɗe ka suka mutu kai gina ka shiga ciki sai iska ya hille mutum sannan da aka gama iskar ga shagar ta zuba cikin teku kuma a an gama da an gama da su ina magana ƙarfi yake aka babu ƙarfi ga mutum saboda akwai wani awalam ya rau an Allah allazi khalaqahu huwa ashadd minhum quwwa shin su ba su ganin ubangin ya halice su yayin su kai kada duk su tunanin wannan ba Allah ta'ala ya ce wa samuda da kuma samuda mutanen annabi salih su ma Allah ya ba Allah ya ba da labarin sun wa misali rashin kunya sun so suna mai asiri Allah madaukakin sarki ruwa mai asiri sun nemi a hissa musu rakuma cikin dutse kurman dutse suka ce in kai annabin Allah kai rasulullah ya kace nagar kuma kana son mun imani ka sa Allah shi son rakuma cikin cikin dutsen kuma dutsen gaba bai da wata mashiga don kusan akwai duwatsu masu masu kogo ciki to shi wani hutsin ko ku gobe da annabi salihu ya yi sallah raka a biyo roƙi allah sai allah ya hidda ya sa dutse ya tsage sai ga kuma ta haihu da cikin ta kuma tana zuwa ta haihu kuma ga goshin ta an rubuta la ilaha illa salihu rasulullah duk haka sun ka nema a an ka so sai allah ya samu su ka'ida ce to kun gara kuma ga da hukani na ka lahira kuma allah ba ta gidan kowa ta sannan Allah ya ce doka ta an kasa a ɗiba ruwa ku ɗibi naku ruwa ku aji gobe rafuwa za sha ruwa in sha ruwa kowa bai sha amma za su ba ku madara murmushin ruwan za ku ɗiba kowa ya toye ɗi madara rafuwan nan ya saki kyauta kuma nuna nasa bai ƙarewa duk yin nan duwan wanda ya ɗiba bai karewa makarna haka aka dinga tafiya a ƙarshe suka shiga da ƙudaru shiga da shi ya tuwa soki suna gani ai musu renin wayo a ce wai akwai yin zaba su ɗiba ruwa ka shiga da kudar da tuwa soke ta bayan suka ta yi kuka ta kwan iya ta kuma cikin duki ta kuma inda wata yi sai duki ya kuma rike shi na mana hadin za dawo ƙarshen duniya ita wannan yadda Zan dawo ƙarshen duniya suna mutane alama dan wuta da aljanna dan wuta na aljanna ita wannan rafa shi na Allah ya ce wa idza wa al-qawlu alaihim أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يؤمنون shi wannan ita ce jama za ta fito haka za ta bayyana uku bayyana na farko za ta bayyana cikin daji inda babu kowa sai ta kuma bayyana na biyu ana jin ɗuriyarta to in za ta bayyana na uku cikin za su gowa cikin gari sai ta mutum ya tsinke ta sai sallah kamar wani sa'i da kan sadaka kuma ashraf da sa'a alawomin tashin kiyama ita wannan raƙuma sai mutum sai mutum ya tsike ta he sai ya kafa sallah sai ce gama sallah ka haka sai ka gama sallah ka aima alama gama sallah aima alama dan wata ko ko da aljanna sai ta wuce to shi na ƙarshe sun kashe ka sai Allah ya an ba mu kwana uku bayan sun kashe ma Allah raƙuma to Allah ya ba mu kwana uku kwana uku shekarar mu nawa duniya ka laifin kwana uku ma na muna jira shi bayan kwanan sun cika Allah ya kuma la'aikar bai daka musu awa ga sun ka mutu wa gurfani fa asbahu fi darihim jasmin suka waye rai gurguran cikin gidajen kowa ya musu gurfani kuma su haka sun ka rufe cikin gidajen sun ka rufe gidajen babu mai shiga ciki har suka gama barjewa ciki haka na Allah ya kashe cikin gidajen su ba a hishe su nan suka rufe suka mutu cikin gidajen su da an gaba su shi ne Allah ta'ala ya ce wa ashabar rasu da kuma mutanen rijiya ya ce ismu bi'iri suna wata rijiya ce wa nabiyuhum kila Shu'aibu? annabi fa ce annabi Shu'aibu ne su ashabar rasu wasu malamai kuma sun ce a'a ismu nabiyuhum hanzala ibn safwan wa qila wa qila ghayra zalika sun ce a'a wata magana wani ba annabi ne wanda ba wannan ba kanu qu'udan haulaha sun kaza suna da zaune gehe wannan rijiya fan fanhar bihim sai wannan rijiyar ta rufa da su wadda manazinin ko ta rufa da gidajen su gaba ɗaya an ce sun kashe annabin sun kaɗa rijiyar sun ka sa sun ka rufe da suka ga annabin su ya ji hini musu wa'adi ya dame su da wa'adi su kashe shi sun kaɗa rijiyar sun ka sa sun ka rufe yadda kowa yi ne ba a kuma sun kai zaman su yi kwanaki ba mai musu wa'adi sun ɗauka shi ke sa daga ta sai Allah ya yanke duk inda gidan suke duk inda gidan suke sai Allah ya yanke wurin sai ya rufe da su cikin rijiyar yanzu a kada annabin su sai Allah ya kada su to shi ne Allah maɗaukakin sarki ya rufta da su cikin rijiyar nan bayan sun halaka annabin su a ciki to duka Allah ta'ala ya ce duk wannan an bar labarin. wa qunan da kuma wasu jama'a baina zalika tsakanin wannan kasiran masu yawa ai baina adam wa ashabar rasul tsakanin adawa da ashabar rasul an yi alƙarnu jama'a masu yawa wanda Allah ya halakar su musu da su mutu shike sai alƙiyama kuma ta haida su ubangiji Allah ya kare sai Allah ya ce wa kullan darabna lahu al-amsal dukkanin su Allah ya ce mun buga misali gare shi bi iqamatul hujja alaihi wa da hujja a kansu falam falam nuhlikuhum illa ba'da al-inzar ba mu halaka su ba sai bayan musu wa'azi dukkan sai da an kai musu wa'azi sannan suka Allah ya halaka su kina Allah ya da adalci shi yasa wani malami yace Allah bai da kita kamin Allah shi mutum azaba sai an aiko ai mai wa'azi sai an ja hankali ne sai an ja kunni ne wa ana kai hatara kai bawan Allah ne Allah ya aiko ka ka bi dokokin Allah sai ai sai ma nasiha in baka ja ba sannan wa ma kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula wa kuma sai muna yin azaba ko ko ta al'umma ba sai mun tayar da manzo yayi wa to shi ko lokacin da azaba ta zo ka, mutum zai jibu zai zai jibu tsakiyar kai ne ranar shi kenan nan mu magana jin wa'azi lokacin ubangiji Allah ya kare gaba sai Allah madaukakin sarki yace ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا الله مدوكاkin sarki yace walaqad ataw haqiqa حقيقة سو متانا sun zo sun zoma wato wato abin nan alƙaryatin lati umdar matsalar sau garin da aka yi ma ruwa mummunan ruwa sun biyo sun wuce ai ku faru makata alladina hum kuwar kufuri hadin umma kafiran makawan suke su ne jagoran kafirci wani al'umma sun zo ma alƙayyatin lati umdar matsalar sau ga alƙayyar da an kawa ruwa mummunan ruwa ruwan duwatsu ai albil hijara shi ne duwatsu wa hiya uzma qura qamalu sune mafi girman alqarya mutanen annabi lut fa ahlaka Allahu ahlaha sai Allah ya halakar da mutanen annabi lut li fi'lihim alhash fahisha saboda aikin alfasar suke na luwadi Allah ya halaka su falam afalam yakunu yarawnaha shin su mutanen makka ba su kanci suna ganin wannan garin ba wannan alqarya ba fi safarin a cikin ta yesu ila sham zuwa kasar syria eh halan ba su gani ba kai a tabiyu su lura su ga abinda an kai musu su mutanen annabi da aka halaka da su wurin ruwa ɗaya an ka bari da mala'ika ya yanke faifan garinsu duk yawan su ya sama da su ya jice su ruwa ɗaya an ka bari wurin kuma har yanzu ba a ƙarƙai ba su kuma rayuwa ba har yanzu kuma har a tashi kiyama ba su ba. ko mutanen maka suna wucewa wannan wurin suna ganin ce kun gan nan na mutanen annabi sun kai zama. haka alƙarya sunan shazum kenan musadum duk ana cewa haka Allah ce bal layar zuwa da shura ce bari su sun kasance ba su jin tsoron tashin kiyama gaban su bai faɗuwa yana magana tashin kiyama shi yasa ko sun biyo hankalinsu bai tashi domin akwai abubuwan da ya kamata mutum in ya biyo diba ya gani ya kamata gaba ne ya faɗi to amma kuma gaban mutum kaga bai faɗuwa ga abu to abun nan bai shiga ne ba ko me yasa aka san mutum ya ce makabarta ziyara sai dai riba cewa nan makabarta akwai masu rauna ciki rauna na malanta akwai su ciki akwai masu rauna na sarauta ciki akwai manyan 'yan kasuwa ciki akwai manyan 'yan siyasa ciki akwai gwamnoni akwai ciyarwar makamarta kwakwanci idan ya kamata in mutum ya toye yi da wurin amma abin mamaki shi kaga mutane su yau mutum na bugun waya ta cikin makamarta ma wallahi ma sai ga wani kuma jiki ne bai ji ba sai ga an kire ya kuma gehe na waya mutanen da aka kwance wurin nan ya kamata gaban ka ya faɗi shi yasa haka manzo Allah lokaci lokacin yana ziyarar makabarta duk asabar yana zuwa ya zirce makabarta ya musu addu'a ya dawo amma mu yanzu kaga a ce a kowane mutum tare da kai amma a jima kaɗan sai ga mutum wallahi kamar kamar dai bai taɓa ganin wani abu na tashin hankali ka gawo mutum ya yi kace kace gaba gare ka amma kuma hankalinka bai tashi ba da saurata shi yasa Allah ya ce mutanen maka suna wucewa ga mutanen annabi lut da aka halakar da garinsu amma kuma duk babu inda hankalin suka tashi Allah ya ce abin da yasa haka nan ba su fata tashin kiyama ba su jin tsoron tashin kiyama shi yasa suke yin haka nan ubangiji Allah ya kare gaba sai Allah dokokin sarki ya ce وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا wasu ‘yan uwa musulmi daga cikin abin da ka sa a karyata ko a karyata mai wa'azi shi ne ganin ya taso ƙaramin gida ko kuma ganin bai da kuɗi ko kuma ganin bai da mulki shi ka sa suka ga an karyata tashi ko a mai walaƙanci mafi yawanci masu mulki in ba wanda Allah ya wa rahama ba suna ji da kansu mafi yawanci masu kuɗi in ba Allah in ba wanda Allah ya wa rahama ba za a gana ji da kai wanda zai sa su walakanta malamai su walakanta annabawa su walakanta duk wani mutum mai da'a dan mi saboda suna ganin shi ba kowa ba ne shi yasa Allah maɗaukakin sarki ya ce wa idara auka idan suka ganka ya kai manzon Allah suka ganka kanan in yattakhizu ba su rika kowa illa huzuwan sai abu yi maka izgili mahazu'an bihi suna yi maka izil izgili ya rasulullah ya kunna suna cewa a hada alladhi ba'atha Allahu rasula yanzu wannan Allah ya aika matsayin manzo Allah bai gwamnati ya aika wa sai wanda mutum wanda ya tashi marayi to yana cikin ciki imayi ne ya bayan ya haife shi da yan shekaru kalilan mahaifiyar rasu yanzu wanga Allah kai kawai wanda ya aikowa ba sai shi sun ne mai izbi suna ji shi a zalika ma mai wa'azi wasu masu an yaro na mun san tashi akwai kowane jiya ce mun san sanda aka aure uwa ta yi to kaga in ka diba za ka ga yan aure uwa ta yi gaba gare ka to shi ko abin da ya karanta ba a yadda ya ja fasara ko da kai da ita tsaye ma wani a ko aya aya so yin suka jara ya haka dawo kana cewa wai wanga yaro na musu aihuwa ba ta yi yi eh. kwayar yanzu in yaro na ya samu kuɗi sai a ce yaro da gari eh? abokin ta yamma ya ba ka cewa ba a cewa yaro Umarnin umarni ɗaya dinga ba suwa amma haka iya samu kuɗi ba a cewa yaro na amma iya samu karatu sai a ce wanga yaro na saboda saboda sa sun yi kaddara kuɗi bisa ga malam to saboda ka shi yasa suna wa manzon Allah izgili suna cewa yanzu Allah daga wanda ya aika sai wanda mutum ku ji shiga kina wai rasulullahi ne ba san Allah ba dokokin sarki Allahu ya yaj'alu Allahu a'lam haythu yaj'alu risalata Allah shi ya san inda yake azan manzanci ne kamar yadda san kuɗi in Allah ya ta hajji shi ya san inda yake azan wallahi sai hajji mutum ya taso ƙaramin gida amma Allah in yi kwanci kwancin kwana lewa ne kuɗi sai kai da shi ka ba kai jama'a ina fata mun gane magana sai ga mutum da zarin yayi kuɗi ka da sai ga yayi abu kai da yawa har da wanda ko shi bai san su ba bai san ma yadda suka sun abu kai ne ba saboda saboda yana da abokin tafiya manya yaro da gari abokin tafiya manya to ubangiji Allah ku ba mu ikon kana suna wa manzon Allah ya ce a hadan ladhi ba asallahu rasula yanzu wannan Allah zai aiko matsayin manzo gashi mun san tashi ne kuma gashi bai ko sisi kuma gashi marayiyar tashi kuma Allah ya sanya shi zan manzo Allah shi ya gada ma shi abin da ya gada sai ce in ka kana la yudlina an alihatina ko ka karanta yace in ka kana la yudlina sai suna cewa wai ai yayi kusa yace in mukhafa min al-thaqila wa ismuha mahzuf ay annahu kada wai shi annabi yayi kusa na ya batar da mu yusrifuna ya karkatar da mu an na alihatna gumakan mu an bautu mu gumakan mu ya kusa ya samu basu sau dadin baki ne laula an sabarna alaiha ba zan muke hakuri akan gumakan nan ba saboda ka Allah ta'ala ya ce fa sawfa ya'lamu wa sawfa ya'lamu sun za su sani nan gaba kaɗan. hina yarawna al-adab lokacin za su ga azaba za su ga sun azaba a yanin ido da ido fil akhirah al akhirah za su san man adallu sabila waye waye mafi bacewa ga hanya a tariqan ahum amil mu'minin shi su suka yi bace ma hanya kwarai ko mu'minai amma ba su gane haka sai lokacin da su ga azaba kike ranar mutum ya mutu ya tashi gaban Allah zai gane shi da shi da mu'minai wani ya zama wani kauce ma hanya wadda a daidai kenan su lokacin suke wannan magana suna ganin kamar su a daidai sau su a da mulki su a da kuɗi da wasu na cewa ayyar da muka samu nan duka ko lahira mu a da ita amma wata gani wajen magana ta yi muni sai lokacin da aka tashi gaba Allah lokacin mutum zai gane cewa a shi wallahi aikin ba za a yi rubar da muka yi ɗazu shi ne mutum in ya samu mulki ya nemi a da mulkin da Allah ya fashi in mutum ya samu kuɗi ya nemi azana da kuɗin da bayan shi ɗaya unhwanin su ba su da unhwanin bayan wannan saboda ne saboda in ka same su komiyon su in ma ka ƙare ka ba su ko su ƙare su baka to kaga kenan nan ya kamata mutum ya yi shi ƙaruna da an ka ce wa kada fi ma ataka Allahu da akhir ƙaruna ka nemi gidan lahira da abin da Allah ya baka wala tansa nasibaka min ad duniya, kada ka mance rabanka da duniya ka cika sha ka ji daɗin ka cikin kuɗin da Allah ya baka wanda shi ya umarnin ka wa ahsin kama ahsan Allah kuma ka kyauta kai ihsani kamar da kamar da Allah ya maka bayan Allah ya baka kuɗi ya kyauta maka amma duk wanda nasiha Harun ya bai dauke ta yace kuma kada ka nemi fasari cikin ƙasa don Allah ya baka kuɗi ka nemi ka dinga sponsor ana ɓanna cikin ƙasa ka ce ka ɗauko mawaƙa ka ce ka ɗauko ɗan kokowa ka ɗauko ɗan dambe saboda Allah ya ba mu kuɗi ba ka ba mu hanyar za ka bi ka taimaka ma addinin ka nemi lahira Allah ya ce wallahi mutum yana tara wala tabgil fasada fil ardi kada ka nemi yin banna cikin ƙasa domin mafi yawanci kuɗi suna sa mutum ya yi barna kuɗi na sa mutum ya yi barna akwai wani kuɗi da aka ba da labarin shi wanda yake ya ta yi ciliyafa wani gida da ciliyafa ya ga an yanke shi ma ya ci da an ka tashi kuma sai an ka ba wani an ka mimi kama kowa wani sai ya kira wanda ya shirya wannan walima gefe ce to Allah halamina na sana'a ka domin na ga da dakawa kuɗi da kuma yayi yawa yana ganin ya kamar bai san su ba ne ce to ni ka ne nan iyaka ta ba sana'a komi iyaka ta miji wata mata mijinta mai kudi ya zan mu, sai in lallaba ya aure ta kudin nan suna rufe irin wannan abubuwa ko yanzu akwai wani mai kudi can riyad ne ko ina shi ma ina jiran in yan mutu mata ta sai ta aure ta shi wanzu mutu shi wanzu bai tambaya sai shi na ya inda eh, shi na yake magana wanga mai tambaya wanga mutum shi ne yake akwai wani mai kuɗi can riyad ina sa da in yi mutu shi ne ka sai aure mata yi to in ci gaba da yin haka kuma shi na wanga ɗaya <laughs> eh, da shi na ake zai shi bai tambaye shi na haƙi shi na da ya koma gida ya faɗa ma sai ya dinga yanke da ya ɗauka kai shi ma ya sa an ka yanke ratuna an ka rangai to na gane mutunan da ashe o oh, haka na yake ko sai to hite shi aure ta shi kwala da siya kudin duk gaba ya siya a wankan su ta almuhim yan wa musulmi wa ina abubuwa da aka kawo wa mutum kamata ya dibi rayuwar duniya Mi ka ci inna allaha ahab inna allaha yuhibbu idha an'ama ala abdin an yura asaru ni'mati alai. Allah yana son inawa bawa ni'ima ko ni'ima a ga gurabun ni'imar nan gare shi alama ka samu a gani gare ka a gani ga jikinka a gani ga gidanka a gani ga yaranka a gani ga matanka a gani ga 'yan uwanka cewa Allah ya maka ni'ima. haka manzo Allah yake amma ba irin wanda za ka ga Allah ya shi nema sai ya dinga koyo ba ko ne tsare bai sa'a akwai wanda an ka nuna shi kasuwa sai wani ya sai hura in ya shanye sai ya ɗarmi ɗarwayi sai wai wallahi ta gani ya haɗar miliyan ne nan da shi amma sai an sai hura wani ya ɗarmi ɗarwayi sha in ana tare in kowa sai gujiya shi bai esi sai dai wani sai dan mai haka nan shi to wasu mutane haka Allah ya yi su boyon kurwa gare su zuhin ciki har da mata ce ba ta gane makai ne mata ne ba su gane makai sai ba a gane kai ne sai da an hakan mai a gano a shiga ko in sai ya mutu shi kar a shi wa nan da suke wallahi mai kudin gaske na har miliyan biyar ubangiji Allah ya kare to saboda ƴan uwa musulmi wallahi mutum bai gane cewa wato yima annabawa ɗin biyu da malamai bala'i na sai mutum ya tashi kiyama ubangiji Allah ya kare gaba sai Allah ya cikin sarki ya ce a ra'aita eh? lokaci ya yayi sai mu tsaya saboda ka muna roƙon su gane wata ala inda muka yi kura cikin karatun mu Allah ka yahi mana inda muka daidai kuma Allah ba Allah karanta ya samu yake da abin da muka ji subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh